Mutane sama da ɗari hudu ne aka bayyana cewa hukumomi sun kama a birnin Yamai da wasu biranen da aka yi fama da tarzomar watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a watan Fabrairun 2021. Lamarin da tun a washe garin faruwarsa 'yan adawa suka ce bita da kullin siyasa ne aka kaddamar akan magoya bayansu. Bayan shafa shekara fiye da guda ana gudanar da bincike, hukumomi sun sallami galibin waɗannan mutane a wannan mako kamar yadda alkali mai tuhuma shaibu musa ya bayyana a taron manema labaran da ya kira kusan lokacin da muka fara wannan bincike an kama mutane da yawa ana tuguma su da laifi da yawa wanda ya kama da kona gidajen mutane kashe mutane da kona hanyoyi da kuma an cima mutane zarafi an wulakanta wasu mutane yau da muka lissafa cikin ɗaruruwan mutane da aka kama tahiya ta yi tahiya tun da bincike ya yi nisa kuma mutanen da suka yi saura yau a kame ba su kai talatin ba da yake mahukunta na zargin masu zanga-zangar ta fabrairun 2021 da laifin ta da zaune tsaye a ɗaya bangare wasu mutanen na daban sun shigar da kara don ganin an biya dukiyoyin da aka ɓannata a yayin wannan tarzoma. a wanda aka cutata ma aka yi musu banna suna da yawa sun hi ɗari hudu to wannan mutane kuma dole ne sai jujojin bincike sun saurare su su tambaye su in suna da ja ko ba su da ja da wanda ake tuhuma da wannan laifi sai an kammala wannan duka wannan aiki kuma wannan abubuwa da muka tambaya a mamma aiki na wajen likita na anker de moralité na expertise sai in sun zo an tattara komi shine ake iya dosai ya kai inda za a kai shi wajen shari'a a wanda bai kamata ba a tura kuma sai a sandame shi yanayin rayuwar fursunoni a wannan lokaci da gidajen yari suka yi cikar kwari wani abu ne da ke haddasa cece kuce a yanzu haka inda wasu ke korafi da matakin hana kai ziyara a wasu wuraren irin su gidan kasan kutukale ba abincin kirki ba kuma matakan kula da kiwon lafiya Ibrahim Jan Etienne shine magatakardan ofishin ministan shari'a. Nous avons une mission de l'administration pénitentiaire ya ce da jin wannan labari muka aika jami'ai domin gudanar da bincike akan yanayin da ake tsare da fursunoni waɗanda a ƙarshe suka bayar da wasu sharwari saboda haka eh, muka ɗauki eh, matakin baiwa mutane damar kai ziyara su kuma kaiwa mutanensu abinci da magunguna kamar yadda mu ma muka ƙara inganta tsarin kulawar da ya kamata a baiwa 'yan eh, kaso a farkon watan nan da muke ciki kungiyar amnesty international a rahoton da ta fitar ta gargaɗi hukumomin nijar akan buƙatar mutunta 'yancin fursunoni a gidajen yarin ƙasar musamman wanda ke ƙauyen kutukale ko da yake mahukunta na danganta matakin hana kai ziyara a gidajen yari a matsayin wani bangare na rigakafin cutar corona yayin da ɗaya gefe ake ganin sakin kofofin gidajen kaso na iya zama wata dama ga 'yan ta'addan da ke aika-aika a yankin tilaberi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.